Yano. shigar ruwa yake mazaunan, ka mazaunan ba ka kai ba ka. Ruwa ina? Ya ba ka cike ba ne. Ina ruwan sama mana ba ga gara shi shige baranda ba dole ka ce ana ruwa ka sha ka bugu na zama na Mo Allah da Allah tambaya niki tambaya niki da Allah na Allah ina ne angon shanu eh ina ne angon shanu shanu eh. Yanzu ba wula ta ne ya wuce daga nan ga kashin su na kashin su ba shanu ba anguwar shanu anguwar shanu anguwa eh sun bako ne ni da Allah daga daga suke to mu je mu je nuna ma nuna ma anguwar shanu mu je Allah <laughs> sai na rike kani dura ne ka tura to sai ka ce baro fulogi na san matsala ka tura <laughs> mu je Allah Malam barka ne. <laughs> Barka ne. Asibiti za ka yi ji? <laughs> Ah, sanyi yake ji. Ina kwana. Ina kwana yamma ne fa yanzu. <laughs> Zai kan angon shanu ne. Wannan ne zai kai ka shanu? Kira sanyi na gaida yi. Ina ne ma zaba. wannan nan nan ai nan ai hanya kwashe ma kuka yi idan ka tsallaka wani katon kare araba akwai rigar shanu to ka ka gani ko to <laughs> to to ka ce ma hukaci ne hukaci ne sai na ce ana ruwa kai daga ina kake daga Lagos ne Lagos <laughs> shekara ta 35 da barin nan jihar tamu kuma na ganka da manyan kaya ni na sha malami ne ma <laughs> ina malita tsohon dan iska ne haba wannan ba ta rike sunayen mutane ba haka wanda muka a tare a tare a tare a tare me